Không, vừa em sẽ nói như của chị Nam. Sẽ con chui à. Nghe ốc chú cười. À, mà không biết. À, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tana so ko wannan ku su zo wuri za ku rike hoton sai ka 对对对，对对对。 yanzu akwai mutum hudu da muke bukata nan wurin yi layi a zagaye nan sai kowa su ɗau hoto da sonia na eh, su ne suka fara da wannan ita ce baki ɗaya ina metron ina metron yan kungiyar kowa kurkudun su zo su zama da ke sai a dauka da su 我的这个干嘛？收呢？收里。高九也是。我的这个干嘛？收呢？我的这个干嘛？收呢？Idan ma abu ne aka kawo shi wanda suka da alkhairi ubangiji Allah ya fi shi to akwai wasu wanda ba su dau wutan ba Mama, ki kallo Matsolin Mama, dan matsa ki dauka. Eh, mutum hurhudu. 你干嘛？谁有资格说这些？哎，你有啥嘞？我来。我来。我来。我来。 Давай его выскочи. Давай. 哎呀！那不晒晒晒！那不那那那 Masha Allah. a ga sakatariya ina da treasurer, da financial secretary da veteran. Sai kuma sai da da ita. za ka ita ce shugaban wannan kungiya kuma uwa sai kuma sakatariyar wannan kungiya to Allah ya saka da alkhairi Allah ya fi mu yabawa sai treasurer na ta wannan kungiya masha Allah to sai financial secretary Masha Allah, amin, amin, amin. Sai kuma Metron ta wannan ƙungiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya yi yawawa. Sauran duk 'yan ƙungiyar ma akwai kyaututtuka da garkuwa ta tanada za a rarraba muku.